والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مجلسي دمك شرح للتاف حسن المسلم للتاف ديكون شيء الأذكار النبوية ذكري الدؤوئين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ديكين سأبنا سبوبي دبندرا wannan shine darasinmu na goma sha hudu kuma muna nan a kan batun addu'a bayan tahiya addu'a ba'da tashahhud al-akhir qabla salam addu'a bayan tahiyar ƙarshe kafin sallama a darasin da ya gabata mun karanto addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi bayan ya gama tahiya ya gama salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama يكن يدعوئي كما رحكا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وقم يتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب هكذا سيدنا أبو بكر ya tambaye shi ya koya masa addu'ar da zai rika yi a sallarsa ya koya masa ya rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal aziz innaka antal ghafurur rahim sannan akwai hadisin sayyidina ali wanda shi kuma ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin sallarsa yana wannan addu'ar a cikin tahiyya kamar yadda ya zo a cikin muslim اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنا أمك طيع الدعاء تقبى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك wannan hadisi ne sahihi da abu dawud da nasa'i suka rawaito da waninsu kamar ibn hibban ya rawaito wannan hadisi shi ma a cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mu'az ibn jabal ya mu'az inni uhibbuka ya mu'az ni lalle ina sanka ka mu'az ya ce بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya ma'aikin Allah ni ma ina son ka sannan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ala uallimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salatik bana faɗa maka wasu kalmomi da zaka rika faɗa a ƙarshen kowace sallar ka ba shine ya gaya masa ya ce la tad'anna dubura kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kada ka bari bayan kowace sallah sai ka ce allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya allah ka taimaka mun a bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka Wani addu'a ya kawo ta nan a cikin addu'o'in da ake yi bayan tahiyar ƙarshe kafin sallama bayan tahiyar ƙarshe kafin sallama duk da cewa a lafazin hadisin a ruwayoyinsa gaba ɗaya babu inda yake nuna cewa a cikin tahiyar kafin sallama ya zo da kalmar dubur ne wannan ya gina shi ne akan fahimtar shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala da almajirinsa ibn qayyim na cewa addu'o'i waɗanda ba azkar ba ba yabo ga Allah ba addu'o'i na neman biyan wasu bukatu na rayuwa ta duniya ko ta lahira ko ta addini ana yin su ne bayan tahiya kafin sallama wato a ƙarshen sallah a cikin sallah kafin a yi sallama suna ga cewa a nan ya fi dacewa kuma wannan ita ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a yi addu'o'i a cikin sallah kafin a salamce shekul islam ibn taimiya yana da maganganu da ya yi a cikin fatawa ɗinsa akan wannan lokacin da aka yi masa tambaya game da wannan matsala ta yin addu'o'i bayan tahiya kafin wato ta yin addu'o'i bayan sallama inda a ciki ya nuna cewa abinda aka sani a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ɗauke da addu'o'insa suna nuna cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin addu'o'in ne dubura salatihi qabla al-khuruj minha wato karshen sa kafin ya bar ya yi sallama ya ce kuma wannan shine abin da ya umarci sahabbansa da shi sannan yake cewa babu wani daga cikin malamai wanda ya turo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya yi wa mutane sallah bayan ya gama yakan yi musu yakan yi addu'a shi da mamu gaba daya saboda a cikin malamai mutasirin malamai na baya-baya akwai waɗanda suke ganin cewa liman zai haɗu da shi da ma musu yi addu'a abinda muka sani addu'a bayan sallama bayan sallah to ke cewa wannan ya baya daga cikin sunna ke cewa abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine in ya gama sallah yakan fuskanci sahabbansa ya ambaci Allah kuma wani lokaci koyar da su yadda za su yi wannan zikiri wato ambatan Allah da sa da yi masa kirari ba addu'a ba har ma yake cewa lafazin dubur ƙarshe in aka ce dubur yana nufin ana nufin akhiru aljuz'i min ash-shay akhiru aljuz'i min ash-shay fa duburu ash shay minhu karshen abu yana jikinsa dubur al hayawan kaga ba wani abu ne da yake mufassilun anhu ba wani abu ne da ya rabu da shi wani abu ne da yake da shi saboda ka dubur salah ana nufin ƙarshen sallah a cikin sallah ɗin ba wai ana nufin an gama ta ba ya ce ta yiwu lafazin dubur ya zo yana nufin abin da yake biyo bayan abu dubur shai ai ma yali zalika shai abin da zai biyo bayan abu to sai zama kamar bayan sallama kenan ce to amma dai abin da aka sani na addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kasancewa ne ƙarshen sallarsa wato a cikin sallah a ta kafin sallama ba bayanta ba wannan shi shine abinda ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya karrara a cikin littafinsa majmu'ul fatawa da alfatawar kubra a cikin haɗaɗɗen littafin fatawoyinsa akwai daga cikin almuta asirin waɗanda suka keɓance sallar asuba da la'asar da asuba sai tun da babu nafila a bayan la'asar babu nafila a bayan asuba to a shagaltu da addu'a a tsaya a shagaltu da yin addu'o'i to yace to a wannan ma babu wani nasi da yake nuna haka babu wani nasi da yake nuna cewa a keɓe asuba ko a keɓe la'asar da yin addu'o'i na musamman a bayanta kasantuwar cewa ita babu nafila a bayanta to haka dai Ibnu eh, Taimiyya rahimahullahu ta'ala ya kafa hujjarsa kusan wannan shine ra'ayin ibn qayyim kamar yadda yake cikin zadul ma'ad yake cewa wa amma du'a ba'da salami mustaqbil al-qiblati aw al-ma'mumin yakun فلم يكن ذلك من هديه wa الله عليه وآله وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا hasan yake cewa addu'a bayan sallama mutum ya fuskanci al-qibla ko ya fuskanci mamu ya yi addu'a ya ce wannan baya daga cikin koyarwarsa sallallahu alaihi wasallama kwata-kwata wala wuya an bi isnadin sahihin wala hasan a ruwaito yin haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi sahihi ko mai kyau cewa amma tafsisu zalika bi salatai alfajr wal asr falam yaf'al zalika huwa wala ahadun min khulafaihi ولا أرشد أمته ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما yace hakanan keɓance yin addu'ar da sallolin asubari da la'asar yace wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba ba kuma wani ɗaya daga cikin halifofinsa shiryayyu da ya yi kuma bai koya wa al'ummarsa ba wannan istihsani ne wani ne dai kawai ya ga abin yana da kyau maimakon riko da sunna ya ga a yi su a yi wani addu'a bayan asuba da bayan la'asar maimakon riko da sunna da ce don galibin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam suna kasancewa ne bayan tahiya kafin sallama wannan shi ne abin da yake faɗa sai dai ya yi wani kan da garki ya yi wata togaciya inda yake cewa sai dai akwai wani abun lura a nan ya ce wahuwa annal musalli idan faraga min salatihi wa zakara Allah wa hallalahu wa sabbahahu wa hamidahu wa kabbarahu bil azkaril mashru'ati aqiba salah واستحب له أن يصلي على النبي صلى الله sai dai akwai wani abin lura a nan shine idan mai sallah ya gama sallarsa sannan ya ambaci Allah ya yi hailala ya yi tasbihi ya yi hamdala ya yi kabbara ya ambaci al'azkarul mashru'a zikiran da suka zo a shari'a bayan sallah to ana su ana su masa ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wannan wa ya da'u ma sha'a sai kuma ya roki abin da yake so ya ce to anan ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثابتة لا لكونه دبر الصلاة شيتو أنا كذا سيتزمع الدؤر سيايتني bayan wannan ibadar da ta tabbata ba dan yana bayan sallah ba ba dan yana bayan sallah ba a bayan ibadar da ya tabbata su ne waɗannan abubuwan da ya ambata na tasbihi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa inna kullum min zikrillahi wa hamdihi fa inna kullu man zakara Allah fa inna kullu man zakara Allah wa hamidahu wa athna alayhi wa salla ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam usuhibba lahu ad-du'a aqiba zalika ce domin dukkan wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a dukkan wanda ya ambaci Allah ya gode masa ya yi yabo gare shi da kirari yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to an so masa ya yi addu'a bayan wannan ce kamar yadda zo a hadisin fadala ibn ubaid annabi ya ce idan salla ahadukum falyabda bihamdillahi wa sana'i alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u bima sha ce samun ya zo a cikin hadisin fadala ibn ubaid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yi sallah, ya fara da godewa Allah da yabansa sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam sannan ya yi addu'a da abin da ya so tirmidhi ya saha hadisin to wannan shine abinda waɗannan malamai suke ga shine sunna wato addu'a ta kasance bayan tahiya kafin fita daga sallah sai dai kamar yadda ibn qayyim yake cewa sai dai mutum bayan yayi sallah bayan yayi sallama kuma a daidai lokacin yana bayan yayi tahmidi yayi tasbih yayi takbiri yayi haila yayi al azkarul mashrua to yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki Allah da abin da yake so sai zama addu'ar yayi ta ne bayan wannan ibada ta biyu ba bayan sallah ba to wannan ra'ayi akwai waɗanda suka nuna cewa ba haka yake ba wato ba za a ce ba za a yi addu'a bayan sallah ba kwata-kwata duk da cewa yin addu'a a cikin sallah kamar yadda su ibn taymiya din suka faɗa cewa a ciki ya fi munasaba sama da a waje tunda a cikin lokacin bawa yana cikin gana da ubangijinsa al-musalli ji rabba cikin da kake ganawa da shi shi ya cancanta a daidai lokacin ka ka shigar da bukatunka sai dai suna cewa wannan ba zai hana kuma bayan an yi sallama ba a yi addu'a domin kalmar dubur cewa ana nufin ƙarshen sallah a cikin sallah wannan eh, ibn hajar a cikin kitabu da'awa sharhin kitabu da'awa da ibn hajar da sahih bukhari yana cewa galibi kalmar dubur da ta zo a cikin ruwayoyi tana nuna bayan sallama galibi idan aka ɗauke ta daga wannan ma'anar to sai idan akwai wani dalili karfa da yake nuna sabanin haka saboda dukkan azkar din da na tasbihi da tahmidi da talibi da suka duk sun zo da kalmar dubur ne wanda kuma bil ijma cewa a bayan sallah ake yin su ba a cikin sallah ba kaga man sabbaha dubura kulli salah